madalla masu sauraron mu assalamu alaikum barka ku da huta barka mu kuma da kasancewa da ku a daidai wannan lokacin da za ku saurari muhawarar tamu ta studio kalangu tunatarwa ne ku iya samun shirye-shiryen studio kalangu a bisa rediyoyi ta 46 da kuma talabijin shidda waɗanda suke aiki hannu da hannu da studio kalangu a yau muhawarar tamu wanda muke gayi a nan garin gaiza ya mai da hankali ne bisa kan abin da ya shafi kula da kuma kare guraren kiwo a nan garin gaya a nan garin gaya dai za a iya cewa wato akwai hanyoyi da dama ko kuma ce akwai albarkatu sosai na filayen kiwo kana kuma jihar gaya tana dauke da wato abubuwa da dama waɗanda za a iya cewa suke ba da daman ko kuma waɗanda suke sa wato filayen nan suke da albarka sosai waɗannan filayen nan na kiwo suna iya kasancewa kamar gurare inda an ka kare domin a yi harka kiwo a bisa kanshi ko bayan shi kuma akwai hanyoyi na wucewa musamman ma burtalai da kuma hanyoyi hanyoyi na zama ko kuma hanyoyi na hutawa na makiyaya da kuma dabbobinsu waɗannan guraren dai waɗanda sun kasance keɓaɓɓe ne saboda kamar akwai dokar hana yin noma a cikinsu amma duk da haka har yanzu akwai gurare in ba a biyan wannan dokar inda har yanzu kuma ana na ana noma a cikinsu wannan na ɗaya daga cikin abubuwan da ke sa lokaci ake fuskantar matsaloli da dama daga bangaren manoma kuma har ma daga bangaren makiyayan a saboda wannan ya kamata a ce kamar an kare waɗannan guraren da kuma an bi su sau da ƙawa domin waɗannan albarkatun su tabbata a cikin wannan muhawara ta mai tsawon minti 45 na farko za mu yi ƙoƙari mu san wai menene ma ake ce ma kaman albarkar filaye na kiwo kana kuma ya ne za a iya a gane su a nan garin gaya wani hanyoyi ne ya kamata a bi domin kaiwa ga waɗannan wuraren irin matsaloli ne wanda ya je zamna a gurin ko kuma je noma a gurin zai iya fuskanta kana da ƙarshe kuma za mu yi ƙoƙari mu samu wato hanyoyi na magance waɗannan matsalolin da kuma tabbatar da kare da kuma kula da waɗannan guraren nan na kiwo a nan garin gaya na horko a cikin nan dakin magana dai muna tare da idrisa karigo mamba a hukumar nan mai kula da hilayen noma da kiwo cewa da kofodep a nan garin gaya kana kuma akwai zakar ikwai magatakarda na hukumar nan mai kula da hilayen kiwo a cikin ƙananan hukumomi a nan garin gaya cewa da kofokom sai kuma akwai mamman rabiu ila daraktan ma'aikatan nan ta jiha mai kula da bangaren kiwo a nan garin gaya sai kuma da karshe akwai mai kifi za kusance bamba a cikin kungiyar nan ke kula da filaye a cikin wato kananan garuruka da kuma ƙauyuka sai kuma ni ramtu isa wanke da zan gabatar muku da wannan muhawarar. na farko dai za mu hara da idrisa karigo kudan bayyana muna ya ake ce albarkatun wuraren eh, kiwo dabbobi suna zuwa su yi kiwo wasu suna zuwa su yi hutu ne suke zuwa wani wuri ko kaman suna zuwa inda suna zuwa kamar bene can za su transit kenan su ne air de, de pâturage air de séjour yar da rupo a takaice kamar guraren cin abinci guraren hutawa da guraren da wucewa ah. eh hakanan ne menene muhimmancin waɗannan guraren nan wannan wurare don nan ba wurin ciwo ne ba kenan dole ne a sama wurare inda dabobi suna iya su ta yi su yi ciwo paske inda ba su ta yi ba samu wannan suna banna a cikin gonaki a kasar gaya akwai wurare da yawa inda an kowa ya san wurare na wurin kiyo na dabbobi ne kenan dabbobi suna iya su tawo nan su yi kiyo paske inda ba su ta yi can ba babu wuri dole ne cikin gonanci mutane suke zuwa don shi ne an samu musu wannan wurare na hutu wurare na ciyo da wurare na na hutahiya mamman rabiu ila darakta na na jaha mai kula da wato abin da ya shafi sha'anin kiwo a nan garin gaya wani irin kalolin gurare ne adda kwai a nan garin gaya kamar yadda makwabci na ya faɗi dazu-dazun nan su dai wannan albarkatun karkara sun kumshi kuma albarkatun harkokin kiwo albarkatun karkara suna da yawa sosai kuma albarkatun harkar kiwo kuma cikinsu suke tunda an ɗauki albarkatun karkara gona tana ciki jardin da lambuna duka suna ciki to amma kuma wannan sai aka hidda albarkatun kiwo albarkatun kiwo sun kasance kamar haka e, na farko dai zan ɗauko abin daga tushe cikin ordonansu ta harkar zirga-zirgar kiwo article 3 ya faɗi ya ce a Nijar gaba ɗaya cikin ƙasar Nijar immobilite ko in ce zuwa da zawa ko kuma in ce zirga-zirga cilas ne ga bisashe tun daga sama har zawa ƙasa mai kwanta su ba da wannan falalai e, eh, bisashe da su da masu tare wanda suke tare da su in ce makiyaya su samu samu wannan damai ta zirga-zirga doka ce ta bada bisa ga haka nan kenan na farko sai an samu turba wani wuri ana ce mata burtali wanda zai tasowa ko daga gari ya tayi makiyaya ko daga gari ya tayi mashaya ko daga gari ya tayi yar da repo wurin hutawa ko kuma daga rija ya tayi makiyaya ko kuma daga makiyaya ya tayi mu wurin shan ruwa shan ruwa yana iya kasancewa eh, rijiya ce ta makiyaya akwai rijiya musamman da ake cewa pipa soral wannan an yi ta ne saboda makiyaya ko kuma daga ita wani makiyaye a tahi dalol wurin shan ruwa ko kuma daga makiyaya a tahi isa tunda nan eh, cikin albarkatu dole sai an sa isa kasar gaya in zo in sa muku eh, kasuwar busashe ita kanta vraiment infrastructure ta karkara eh, in koma muku da wurin da ake mai busashe hudi ana cewa an suna ce mashi wurin kwatangiri a park de vaccination wurin inda za a ma busashe shaushawa sannan kuma babba albarkatun karkara wadda ni karawa ita ce capital kin din cewa da busashen su kansu kaji ne a tumaki ne awakai ne ko awaki shanu ne raƙumma ne da sauransu wanda dai ake kiwo a ci amfanin su to yanzu idan an ɗoka a nan garin gaya za a iya cewa kamar albarkatu nawa ne a gare su yawwa e, eh, ni dai na san da jihar dosa gaba ɗaya e, an samu an yi wannan babban kundin wanda ake ce ma tsarin safa ake ce ma shema da manajan fonse e, eh, kamar taswila ko kuma in ce miki tsari na albarkatun harkar karkara gaba daya harkar karkara ne na jihar dosa gaba daya a cikin nijar dosa ta fara kaddamar da nata kenan mu yanzu nan ga duka wani abu da kika sani da wannan akwai su duka abin da na zana wannan akwai su amma yanzu ga halin yanzu in ce miki burtali nawa ke gare mu cikin jihar cikin jihar gaya ba za ni iya faɗa miki ba ba ni da masaniya amma akwai su amma kuma cikin wani ɗakin shawarar da muke kuma mun samu wanda zai faɗa musu insha Allah Eh, amma kowane akwai eh da akwai zakari akwai eh, sauran menene da menene suka yi saura wanda shi wanda ya kare mana bayani yanzu bai gama hwaɗi ba a bisa kan abin da ya shafi kamar albarkatu na guraren kiwo a nan garin gaya duka director ya dan zana filayen kiwo da burtalla da rijiyoyi da an ka na musamman na shan ruwan bisa bisashe muna da kaman biyu wajen goruba sun gana cikin dajin na ko gudanar pekadis akwai guda 25 ne ake samuwa eh akwai tabuka kuma ko da yake tabuka mu ba ha suka yi ba su su kuble shekara amma da akwai da tabuka da bisa shi suke iya wani da shi a wannan lokaci har kaɗan bayan damana suna iya wani da shi akwai hilayen inda bisashen da ke ɗaukan burtalle suna wuce kamar yadda ke zuwa ƙasashen waje in za su akwai inda aka keɓe musu da suke iya zama su huta saboda sun huto da nesa sannan su huta sannan har suka ƙetara ko kuma waɗanda suka huto da ƙetare inda suke huta har suka kwantine to don ka duka da waɗannan wurare ne da aka keɓe tunda kusan kamar da mu haɗi departama a vocation agricole ne na noma ne me da yake muna da makiyaya muna da bisashe dole ne a samu wuraren da an kai keɓe saboda unhwanin bisashen nan da a gare mu nan abinda tunda da kiwo da noma duk dan jima ne da dan jima tare ne ake ya kamata a yi dan amina jin wasu wurare da su ma bisashen suke samun su yi unhwani da shi su waɗannan guraren waɗanda kun ka zana kaman an ba su wani matsaya kaman ana kula da su kamar yadda ya kamata haka eh, eh wurare ne da da matsayi tunda ko da an kai muhawara an ka keɓe wuraren nan an ɗauki ko matakai kamar papier juridique da sun ka da wuraren nan matsayinsu sun zan kamar wurare ne da an zama zaman gwamnati ba na wani mutum ne ba ba na wani makiyayi ne ba wani manomi ne ba wanda da ya duka kowa da kowa yana iya amfani da shi kenan an ɗauki matakai da takardu ƙwararru da ke tabbatar da wuraren ga ga su da gare su ba na wani ne ba iya saida su ba iya abin ga na jama'a mm. eh, sannan aka da aka abin gansu aka bi su tsoro da kawa daga inda suka har inda suka zuwa kamar an ɗauki burtali aka sa musu diladilai saboda a san iyakansu haɗinsu da inda suke bi duk inda sun kai kwana inda suke bi a zuwa ko makiya ko wajen barwa da inda bisa zai suke zuwa su yi unhwani duka sai an ka sa musu dilla dilla saboda ka wani wancan ya ƙetaro ya shigo bangaren wani wanda shi kuma in ya ɗauki hanya shiga inda ya kamata ya biya kamar nan mu komin ɗinmu da na ga burtali da garin butari biyar ne duk yawancin su ko isa za su paske babban wurin shan ruwan bisa shi kenan eh, tunda wani lokaci tabukan ba su da abin ga makiyamu ba jan ruwa ba ne suke hakan ko da yake muna musu gargaɗi da su shiga su ɗauki sistem ɗin ban ruwa su ma na ja. Na ruwa tunda oh, akwai rijiyoyi. Tunda akwai rijiyoyi. To mun gode sosai yanzu kuma sai mu dawo wajenka mai kifi za ku sance sai waɗannan albarkatun guraren nan na hutawa ko kuma na cin abinci da ma na tahiya inda wanda bisa shi suke shin kukun san su kuma ya ne kake ganin uh, makiyayan da manoman suke kula da waɗannan guraren ramatu na gode kamin ma in san wuraren gwamnati ne ya riga ya san su takwam gwamnati da eh, eh, masu eh, masarautar gargajiya su sun ka san shi da wakilan manoma da wakilan karkara da wakilan macaya kamar duk abubuwan da sun ka zana maka gwamnati ya san da su to wuraren nan da gwamnati ya san da su da an ka yi shi aka ce to a kula menene kulawa an yi shi don abin ga macaya tilas macaya su ne suna da inkin su yi amfani da shi don in an dauki misali burtali sanu gabi wurin da ya taso da wurin da za shi ya tayyai bukatan shi wurin mahuta kuma hakanan ne wurin kiwo kuma duka dai na macaya ne kaka ake kula da shi shine mamacin zesiyoncin kimine ne mamacin da na haɗi yau mu a nan gaya mun yi sa'a da proje daban-daban da sun ka dafa ma kasar gaya in na zana muku duk departamacin gai gaba dai babu wurin da couloir de passage adda kwai da partenaire da gwamnati ba su sa hannu ba ai ai diladilai a sa a kewaye ko ina to yanzu manoman wasu in suna noma suna shiga wasu ba su shiga don kasan dan adam Allah dai ga isin shi to babban abin da ya kawo matsalan kwarai kwarai menene yau diladilan nan yawancinsu duk babu in ba a cire ba ya hwade ko an shata to abubuwan nan ne sai an sa ido an sa hankali an kula da su in na dauki wurin da nike kulawa nan a kasar sakwanji birni a ne mero n nake sannan sai da mun kabi da mai hannu da shuni kewa da proje mun yi dosiye ina gani meri ma ne ya yi verse a port personnel kina an yi ranforce kama an kara diladilai da diladilan nesa da nesa ne to an kara kada manoman su samu su shige an kara an gyara si tun wurin ban ruwan rijiyan tondiberi sai, sai ga kuwara to menene masalan yanzu wuraren nan duka ciyawa ya canye su in dai damunan ya kai damana kai ko yanzu ma babban in ce ka sa ka ga diladila in ba su kin fadaman nan ne ba da wuya ba ha gani ga gumbi mugun kayan nan ya ruhe ga mayyan-mayyan itatuwa duk sun rufe wuraren ka gani idan na gane kamar wurin bai ga samun kulawa kenan a to wurin bai ke ga samun kulawa don bai ke ga samun abin ga da zarbaji mi za ka cewa sassabe in ko ba sassabe kulwar da passage wallahi bisa sai ba su samun bi don itatuwan fa ba su abin nan su da ruwa da damana ya sauka su tasowa su kai tun suna karami har yanzu sun yi girma shi ne ya kawo matsala to ita wannan wato ɗazin ga ka gaya mana cikin ƙungiyar wanda kake hakan ga shi wani mine ne abin ga aikin da yake yi a wajen kula da a wajen kula da mu dai muna waye kan mutane muna waye kan mutane su yi kiyaye da burtalai da wurin mashekari da wurin bai da wurin abin ga wurin hutawa kar su shiga su bari ka san commission foncière de base kewa da cofob yana aiki aikin da ya kai ba aiki duka yake iya yi makan shi dole sai ya nemi dafawa akwai ayyukan da yake iya yi ne akwai kuma ayyukan da ya hi karhi ne sai an bi da masu hannu da shuni mhm. zakar ikoi zan sake maimaita muku wannan tambayar kamar wannan kungiyar taku menene aikin wanda take gayi a bangaren kamar kula da waɗannan guraren eh, aiki na farko dai kamar inda mai ke yawa cewa shine wayan mutane kai don saboda kula da hilayen nan tunda a bayan muhawara babba ce an kai mutanen gwamnati da 'yan karkara ne an kai muhawara an kawo da akwai sabar akwai kuluwar da na tun daɗewa ne da mun sani da an ka iske za a rejejeniya a gane kuluwar na inda suka biya wanga hilin kiwo ne ina ne ya kamata ya tsaya ina ne ya fara ina ne ya kamata ya tsaya an yi muhara an da zance wuri guda har an yi takardu na gidan zuzu da ke tabbata da kai wanga ya zama kama hili ne na gwamnati ne ya zamna kenan a cikin wayewan kan mutane zan bi kowa shi hattara da yin kama wasu ɓanna ciki huda diladilai ko ko kai noma ciki ka abin nan lokaci zuwa lokaci kama wannan lokaci ma ne ya kamata na shiga dama nan ga ya kamata ne eh, duka ekipu din tunda commission fonsiyar ta shahi ma'aikata da yawa duka ma'aikatan da ke aiki cikin karkara akwai su ciki akwai ƙungiyoyi na karkara da na makiyaya da na manoma da masu aikin zuma duk dai mai eh, masu kwasan ice masu kamun kihi da kingi duka service ɗin da garin ga duka suna ciki akwai yadda kamar yanzu an ce za a auna wani wasu gonaki ne wasu hilaye ne su ma akwai su daban tunda an san ka cikin aikin su sun yi kwarewa cikin aikin da kowa tunda kwamishin fansiyar ita ko da yake tana samun 'yan kuɗi kudin nata ba su isa ba ta da karhin ɗaukan mota da mutane da menene da yin diladilai a taya kawa amma in mun gani akwai inda muke kawo kukanmu tunda muna da magabata kamar commission foncier communal president din shi mayar ne za mu kawo kukanmu wajen mayar sai a samu matakan da ake bi hali diladilai ne ya kamata a ƙara in kuma babu hali a daya masu hannu da shi Yau gare ka Idrisa Karigo a matsayinka na mamba na wannan ƙungiyar ta kofu da wani irin kaman ayyuka ne kuma daga bangaren ko kuke gayi a wannan a wannan fannin. ita ma waran ma mutanen kai suke gayi. su ta yi su gani kamar inda kom sun ce akwai masala. sai su gaya mun mu mu gani kakane irin matsala kuma duk inda an kice wannan wuri ga inda ya kamata a yi da, ita mu mu gani ko mutane suna bi harka inda ya kamata sutu eh, wurin shigan damana tunda a shigan damana kowa ya san nan ne ya kamata duk kofo da kofo kom da kofo dep da kofo kom su ta yi su gani wurare su gani cikin wannan hurmi ana nana ga noma a shikin ko ba noma cikin wannan burtali mutane suna nan suna labaran burtali ko ba su labaran burtali kuma mu gani hutuna da akwai eh, tsakanin eh, manoma da makyaye kuma ah. tsakanin su ma makyaye da makyaye tun da wani bi ana samun eh, matsala tsakanin su duk wannan mu ta yi mu gane inda mu gane sensibilisation kenan wayar mutane lallai ya dade mutane duk sun sani yanzu an ce severeko baya baya isa amma ni na san nan ko makyaye ko manomi duk sun sun san wannan wuri ya kamata kakane ya kamata a yi da shi da hurmi ne da burtali ne da komi sun san aiki da ya kamata a yi shi kuma yanzu na ji an ce burtali eh, eh, inda itace suna hana ma mutanen eh kamar itace sun yi yawa ma har eh, eh, wannan duka wannan ka gani wannan duka eh, lahin mutane ne lahin mutane ne hanya yanzu an yi maka hanya wani dai ya zo ya yi maka hanya yake to wannan hanya kana yi ka bishi hal gonanka inda ka gani itace ya fara tashi bisin wannan shi wannan hanya mhm. kai ne ya kamata ka samu inda za ki da shi amma mutane ba su gyara ba su so su gyara mutane suna so ne komi wani ya zo ya yi musu aiki ba haka nan ne mamma rabiu ila wannan ma'aikatar taku mai kula da sha'anin kiwo ita kuma menene a kokarin da take ga kawowa a wannan bangaren ita ma'aikatar tamu sukutum mamba ce ta kwamitin hilaye kenan mamba ce ta kwamitin ta kofodep eh, kenan daga nan ta wani aiki da aka san kofodaf tana yi sai mu ce miki tattar miki aikinmu tare da su muke ya haɗi fadakarwa waye kai jan hankali na mutanen mazamnan karkara gaba ɗayansu in an ce mazaunan karkara duka mutum ne wanda aikin shi yana amfani da albarkatun karkara icce ne gawayi ne ciyawa ce ruwa ne birgi ne zaka yi laka ce zaka kwasa rere ne zaka kwasa wani waje in dai har da albarkatun karkara ne kake aikinka to wannan kwamitin aikin shi ya sa wa'annan mutanen karkarar ya waye musu kai su san manuwa ko ne aikin cikin ya ci tuwo cikin aset cikin da aka ba cikin farantin da aka ba shi ka je ka taba cikin farantin wani bayan wannan muna da dokokin ƙasa wanda aka shata na ƙasa wanda su wa'annan makiyayan eh, ko ko in ce mazaunan karkara an su ba san da su ba ba su taba labarin su ba sai ana bi rukuni rukuni lokaci zuwa lokaci ta hanyar ko manyan tarurruka wanda ake ce ma atelier ko manyan wurin wurin harka horo ranfarsama ne sai ko kuma a yi a gangama kaman kominikin din tanda a samu ko gari uku manya-manya A tsara wani babban taro da ake ma fora a kawo duk mai haɗi a ji ya zo ya yi jawabi gaban duka wa'annan mutanen dan da kowane na nashi amanu da ake hadi in kowa ya ji mai gidan shi ko kuma mai magabacin shi ya ce abu kaza daga yau haka ne shi wannan magana ya rike ta da magana ko ta ko ta wannan ko kuma taki in dai hadda magabacin shi a wurin akwai kuma dosiye dosiye wanda za a rika yi na neman tallahi a zo a kama wannan bangaren a gyara wancan bangaren a gyara eh, bayan wannan e, in kaman aka zo aka tar da wani wuri ko ruwa ya cinye shi ko kuma busashe sun tabarbarar da wurin wurin cin kiwo da suke hayi shekaru da shekaru kuma kwamitin hilaye da tangance dai da duka ma'aikatan da ke gare shi eh, in ce miki expert expert na ciki kuma ana yayi dosiye wannan a zo a yi kishin hako bayan kishin hakon nan ana iya zo kuma a shin wada shibkaciya ta hito ras kaman wurin nan dosiye rira duka wata albarkatun karkara akwai kundin kundin karkara wannan waje duka faɗinsu gonakai ne wannan waje isa ne yanke wannan wurin wannan waje makiyaya ce kaza wannan wuri burtali ne ko ce turba wannan wuri eh, hadama ce kuma wannan wuri koko tsoron dutsi ne kamar yanzu nan wurin gidan inda prefe yake aikin ga wannan wurin eh, to kuma ban da wannan ma an aka yi gaba har da an su domin ma su sun hima karihin kwamitin hilaye sai su koma domin kalase na eta Idrisa Karigo kamar yanzu wani irin hanyoyi ne ake iya abi domin a je zuwa ga waɗannan hilayen da waɗannan albarkatun na waɗannan guraren musamman ma a lokacin damina. Eh, da kowa ya san duk hurumi da akwai a nan kasan duk sun san duk ina son ta yi eh, can eh, dole mm-hmm. wani burtali ne ya kamata in bi wannan duk sun sani ina son ba bisa bisa ina son ba su ruwa ina ne zani ni bi in ta yi isa isa duk wannan sun sani kenan kowa tun da an ce wannan wuri ga aiki da ya kamata a yi shi bai kai ma a ce musu eh, sai sun tambayi wani za ta yi can wajen kowa ya san da wannan abin da ake tambaye su dai inda kun ta yi inda abin da ya kamata a ce wannan bai kamata ku yi can kar ku yi inda an ce wannan wuri abu ga wannan hurmi zaman yar da sai kenan kenan can zama dai za ku yi kar ku ce za ku sa abu ga kamar masara ko ku yi wani abun ka wannan duk abin da bai kamata a yi wannan karayi amma duk yar de séjour yar de patirage eh, couloir rijiya duk masu dabobi suna iya su ta yi inda suke so. a ah, zakari ikwai eh, a wani lokaci ne kuke dinga kaman tahiya a guraren nan kuna kai ziyara kuma idan kuka tai wani irin kaman abubuwa ne ya ne kuke kallon yanda kaman makyaya da ma manoma suke a wannan gurin. kowane lokaci ya kamata a ta amma akwai lokacin da zuwan ya yi mahimmanci kamar lokacin shiga damana tunda lokacin ne ya kamata a duba in babu waɗanda sun ka shubke wuraren nan da an ka harshen bisashe da an kawo dama shi ko kuma akwai diladilai da aka ɗauke ko da suka haɗi. in babu diladilai ga wuri ke ga mai gonar da a kusa shi yana iya shuka haya shiga oh, to ya kamata tunda abubuwa ne da an yi su an yi materializansu akwai coordinate geographic ɗinsu in an biya ana iya cewa a nan wane ya shiga cikin hilin gada an ka bar ma bisa shi dan me ya shiga kila don babu dilladilai ne ko ba don babu me an tuka za mu resansan shi mu kawo wajen mahukumta in kuma dilladilan ne dama da babu ya kamata shi ma a zo a yi musu to kenan yadda ya ta yi kyau tsakanin makiyaya da manoma shi ya sake akwai lokaci na musamman kamar wanga lokaci da ya kamata da zuwan namu ya yi mahimmanci da kullum paske a wani lokaci kila sai dai a ta ga eh, in akwai tabuka ko ko rijiyoyi da ake ga paske mun ga wasu rijiyoyi da buli din da ake sa inda ya ke bi ana sha ce wasu suna hudda shi to duka irin wannan kowane lokaci ya kamata a tai ana dan zagayawa a dibiya. Mamma Rabiu Ila, wani irin matsaloli ne kamar kuke ganin ah, makiyaya suke ga fuskanta a cikin guraren na hutu da kuma na bucewa da mahaushin samun cin abinci? Matsala ta farko sai makiyaya ya taso daga nesa. Ya taho kuma ya san da wannan hanya kullum da shekaru-shekaru ita ce ta binshi tunda eh, maganan ma dai ta farko da za hadi aice ai ce aka yi doka ta tana duk mai gona ya tsaya cikin gonar shi fusashe su tsaya cikin wuraren da aka musu tanadi to sai mutum ya taho yana so tinkari wata destination sai zo tarra gona ta tare to ai kin ganin matsala ta tashi ina zai bi tashi zai baya zai koma ko kuma cikin gona zai ratsa to daga nan ne irin irin wa'annan abin su ne matsaloli to akwai kuma matsaloli za su zawa su tarra kaman burtali ne ga yanan shi kuma ba mutum bane ya zo ya sa gona a burtalin wa'ansu itace ne ko an daɗe ba abin shi ba ko suka zo suka tare shi kenan shi ma na ya samu matsalar ya samu ko ya kurɗa yana sai ya wuce ko kuma dole sai ya ɗan kai kai ta ya buga bisashen shi daga buga sun bugo na haka nan da ya ce ma dai mai gona da Allah ya haƙuri nan wurin ne ban samu abin gaba ya ando amma dai matsala ce to ina ga dai wannan dai su ne manya-manyan matsaloli sai kuma kamar matsala da zan ɗauka ta gaba wannan ta shahi edau edo kaman daga nesa ka taho dogon zango shine ake cewa edo ka taho sai ka zo ka tar da iyaka wata ƙasa a nan kuma nan matsalolin da ke da kwai sai wani bi ma sai magana ta kai sama ko wajen manya-manyan kungiyoyin makiyaya ko kuma hadda ministoci su rika sa baki tunda wannan abin ya yi ƙarhin munan wurin tunda iyaka da iyaka ƙasa ce kenan wannan abin ya yi kana so ka muna karin eh, bayani ne so kara bisa matsalolin da makiyaya ke iya samu wajen hilayen nan cikin matsalolin da suke samu akwai ma abinci na bisashe ciyawa da bisashe ke iya ci da su hana har tsawon lokacin nan da za su yi paske cikin mashekarin za su iya wata uku zuwa hau hudu paske keɓe suna aka don su gusa da wajen inda ake noma don gudun banna an kai keɓe musu wannan hili don su ta can su zamna har tsawon damanan duka to sai iske cikin mashekari na watan babu eh, ciyawa mai kyau da bisa shi ke yawan wani da shi balle a wannan bangaren namu kina ganin ka akwai wannan ciyawan da ba su ci daga damuna da aka ce masa rako sabro duk ta ma mai wuri wasu da su ma mai wuri kenan shi ma zai zama kamar matsala ga makiya da bisashen su da suke abin su da mu zo gare ka mai kifi za ku sance kamar manoman wani lokaci sun san da gurin ko da a ce kamar gurin nan ya ya dan lalace amma sun san da wannan watakila hanya ce da dabbobi suke wucewa amma duk da haka suna zo su yi su kara su yi noma a gurin mene dalilin da yasa kamar manoma suke aikata wannan aikin mutane su gane da kewa cikin burtali hanyar sanu ne ba a noma suke in sun sani da kewa ke hanyoyi ne na sanu babu yadda za su yi su shiga su yi noma manoman da kaga ya yi shi ya yi daida gangan don nan ka sagaya wallahi mun gode Allah partenaire dai babu kulwar da ba a yi a sa balizi ba mai matsalan menene ramatu kai manoman ka sani ke wurin ga burtali ne lallai ba a siga suke ka noma haka sige haka sasi ma wajen metar uku ko metar hudu wannan bai yi kyau ba don in bisan ya zo dole nan ya kabi wannan muna cira gare su tun ba yau ba muna ce su bari wannan bai da kyau wurin burtali wurin mashekari wurin tauci da an ce bai masanu wurin rdc wurin da suka dan huta su wuce wurin da suka zuwa su saruwa duka mun ka ce wurin da ne da gwamnati ya san da su an ka diba ma don macaya su sa su tai su huta su wuce ko su bi burtali su tai wurin bukatarsu muka ce wa'annan a bari taba su wanda ya taba shi akwai doka na biyu abin da ke kawo kuma babban matsala shine yau in ka dauka burtalolinmu duka gaba ɗai duka diladilan nan duka yawansu sun hwaɗe daga wayanda sun ka hwaɗi sai wayanda an ka sace sai wayanda an ka hidda shi ma da karhi da karhi an kada shi ka gani muka ce to musu abubuwan ga da suke gani su bar shi don saidu ne aka sama mutane su gane tun kai manoma ka zo ka san nan burtali ne baka shiga tun kai manoma ka zo ka san nan wurin mashekari ne baka shiga tun da akwai diladilai to in an kada shi sai a ba sai ka zo ka shiga ba ka ce baka sani ba ka ga ga wanga lokaci sai a hita a dauki duk kulwar da fasaji guda guda a gani ko wurin mashekari ko wurin mashayan ruwa hakan ga a gani waye shiga wa abba shiga ba to matsalar ramatu ko an yi a ce wane wane ya shiga gashi maimacin bi doka doka ya yi aikin shi a'a ba a yi sai da siyasa wannan siyasa kuma a hidda shi in ana so abin yayi wanda ya tauka doka ga doka ya yi shi kulwa da fasa jikin nan wallahi sai an yi da zarban su sai an hidda itatuwan nan don yau babu burtalin da dabba ya ce bi daga kasa sai kasa babu daga babban gumbi sai babban itatuwa sai wani abu ya zo ya gitta ya kasa wuri kaga wannan kuma bai da kyau yanzu alhali ana noma hacci yanzu suna nan suna sabbin hita to ka gani in dabba bai bi sikin burtalin ba ina za ta bi cikin gona. To mun gode sosai eh, Idrisa Kariyu mutum wanda ya kai ya shiga cikin irin guraren nan ko kuma ya je ya yi noma cikin wuraren da dabbobi suke huta ko kuma hanyoyinsu da suke bi menene irin abun da yake jiran wannan wannan mutuna. kai ka ta yi ka yi noma ko dai an yi maka banna ba ka ce ma je. a biya maka wani abu kuma don da mutane ba su da moyen su hita ne ya kamata ma a hana ma a yi noma wuri tun tunda yanzu da mana ta kai ko yanzu ne ya kamata kofo kofo kom kofo deb duka su hita su ta yi su gani inda burtali ne inda hurmi ne que shishin hurmi ma ana na ana gnoma ana gnoma muna da maniya mu ta yi wani hurmi inda mun san bana an sa diladilai za mu ta yi mu gani ko abu ga insha Allah muna bari ne sai an yi ruwa inda an yi kamar ruwa biyu mun san da mutane sun fara que mutane suna da wani abu ga wanda suna kusa da su kamar su kofo kofo ba su da sani ashe sun yi in shibka ran za mu sai mu gani wata biyu wata uku a jero ya yi sama ka gani sai a ce to amma badi kar ku yi shi inda shibka bai dade ba ana yi a tun da an hana ne wannan yana yi ya kawo fitina hutuna ko bai da dadi. To madalla mu dawo wajen ka zakar ekwal shi makiyayin ya fuskanci gashi nan manomi ya shiga a guraren nan ya yi noma wani irin hanya ne shi ya kamata ya. Bai kamata ba mutum ya doka da kanshi ya kamata ne ya zo wajen mahukunta ya haɗi suke ko bara da an ka samu irin wannan da suka ta prefecture ko fude ta kira mu tare na mun ka ta mun ka dibi wurin paske an ce an yi ɓanna abun harko da mutu ya kamata kai da za ka zuwa wajen ya kamata ka sa kanka ka tambayi kanka eske lallai an yi ɓannan to yanzu misali eh? yanzu misali kamar a ce shi manomi ya shigo a a gurin da bai kamata ba yayi noma shi makiyayi ya zo da dabbobin sa yana da hanya ya shiga da dabbobin a eh, eh, nan da ne zancen na ma za shi in ka tambayi kanka iska an yi banna kenan zuwa ka kai ka diba ka gani iska inda an kai aka ce an yi banna iska lalla haka nan ne in cikin makiyaya ne ko wuri da an ka keɓe ma bisa shi ne an kai bisa shi sun kai shi kenan ba yi banna ba ba yi banna ba oh, oh. tun da dama bai kamata ba a yi shukan wurin nan oh, oh. shi ne muke cewa kwasta sai ka tai ka diba iska lallai bannan na ayi paske in ayi in ma sun shiga ina na sun ka shiga baka shigo a gida na ka ca ne na ɗauki kayan kana abin tun da waje na na ka zo. <laughs> Dan ture ka ko cin hurumi ne ba ba wani ne za a yi ce kai ka shiga hutun hurumi paske ba na wani macaya ne ba na mutane na al'umma duka ne amma an ka ce an eh, buga bisa mm, mm, wala don don bisa shi dai don bisa shi dai ne an ka an ka kenan babu ba wani ne zai tashi kai ya na ka ka shiga wannan ba wannan hurumi wannan hurumi ba naka ba kai ka gani dai ka kuna da shiga ba inda inda mm, eh, mutum ya gani shi yana da shugaba mana ya ta yi gana gagaya gaya ma shugaban shi ni na gani inda wani ya shiga hurumi shi ne za su san inda za su yi da wannan mutane. Amma Rabiu Ila menene kira na ƙarshe wanda za ka iya kama waɗannan al'ummomi biyu musamman masu manoman har ma da su makiyayan tunda zance guda ne kuma an ce ɗan jumma ne da ɗan jummai. To madalla na gode da wannan damar da aka bani. Eh, na farko abin da nake so eh, ta kasance kamar kowace shigar damuna ina so magabata e, kowane matsayi e, a shiga karkara a haɗa ma mutanen karkara da hituna ba ta da kyau a bar ta dota e, wannan abin a yi shi kamar shigar damuna kuma zuwa can lokacin da za su gonakai kuma a ƙara irin wannan abin e, wannan kira ne nake yi duk wanda ya san yana da nauyi bisa kan wannan abin ya yi nashi hoɓasa a yi shigar damuna a yi hitar damuna wannan abin ana samu anan shi zai rage hitinu da yawa e, magana ta biyu ita za ta ga su mutanen karkarai kamar yadda ƙasar nijar ake so kwanciyar hankali da zaman lahiya e, kowanne ya tsaya cikin tabarkin da aka yanke mishi e, ya tsaya cikin wurin da aka kebe mai mai gona ka tsaya cikin gonar ka wadda da kowanne da kowa ya san gonar ka ce kakka taba gonar makwabcinka kakka taba makiya kakka taba hurmi makiyayi in damuna ta yi an ce ka tsaya cikin hilayen da aka kebe maka su ne na zana su dazu daga suturba ne makiyaya mashaya da eh, da su hurumi da haka mm. kowa ya tsaya wurin shi in kuma duk wannan bata samu ba ha aka yi irin wannan dan sabawai halshe da haƙori to kakka ma kanka doka ka tahi ka ba hanyoyi ga sana'an shata E, amma mu ga kwadir magana kwadiral muna cewa mu dai koma mi aka yi gwanda mugunya sasantawa da mashara'anta gwanda mugunya a dai samu ma nan dai nan matsayin nan a sasanta ku eh wani ni dai saboda abu kaza na yarda eh wani kai kuma saboda kaza kai hakuri to mu kwadiral muna ce ma wani abin vomier in mauvaise conciliation kyan bon jugement tunda shi jama'a aka tahi sai an ce zakar yau wannan abin da muke ja da shi ni ba nau bane naka ne kai kare yoni ya zan kallon ka an kare nan an yi takardu ni ba ni kara magana amma in aka zo in sun ce ana iya zakar dauki kishi biyu bar mai kishi guda kowa ya to abin ga to shine magana ta ta gashi haka nan to da lamun gode mai kifi za su kusance mu dawo wajen ka a gurguje mu ne abin da zaka iya jan hankalin da zaka iya ma to ni jan hankali dai da zani burtalai da masayin ruwa da wurin mashekari da wurin hutun sanu a ciyaye da su kanshi a bari bai da kyau wanda yayi akwai doka muna fata kuma na biyu mutane kasu dauka sariya ga hannunsu in abin ya samu abi hanyar sulhu a walwal masalan a zaman lahiya e, na uku ina kira ga kanan e, ga da'irori kewa da komin e, su sa hannu ma kofo kominal da cewa kamar ko ga yin bidije ne a, sa mai kudi yadda ya kamata ya tahi da aikin shi don abu ne mai mahimmanci a cikin komin eh to salamu alaikum to wa alaikum assalam mun gode sosai ah, mai kifi za ku sance mu dawo wajen ka Idrisa Karigo menene jan hankalin wanda zaka iya yi musamman ma a bangaren kaman kare waɗannan ah, hanyoyin da kuma waɗannan ah, burtali waɗanda a kowane lokaci wani ana samun matsala a kansu a farko dai in gaya ma tunda yawa ina gani macaya ne suke ga fara gonanci cikin aboka hurmi ka yi gonanci cikin hurmi wani eh, manomi ya gani ya gani ka yi dawa ka san ko tun da gonancinsu ne da gwamnati ya doki don ku zamna can amma an kace muku wannan ba na noma ne ba don bisashe ne mm. kai ka ta yi ka yi noma wani ya gani kaka za ki ce kuma tun da mu tabi gani wani sun ta yi sun gane mu sun ce ana na ana gnoma ana nan ana gnoma mu ta yi su ne sun fara kaka wannan hurmi ba na ba ce ne wani abu ganewa don inda kuna da ce kuna iya ka kawo bisa ku inda ya kamata amma ba ce naku ne inda kuna so ku yi abu ga man da ka gani kun gani wani su suna yi shi ku hana don wannan ne nike so eh, macaye su bari ka yi noma inda bai kamata ka yi noma ba inda wani ya gani yana yi kai ne ka fara kuma eh, mary yanzu na ji eh, wannan yana ce duk mary suna nan suna gasa abu gana cikin Eh, cikin abu na birjadinsu malheureusement kudi ne ba su hita parce que wannan yanzu ne za mu gaya ma prefe duk mairie da za su yi eh, session budgetaire mu ta yi mu aboka kuma wannan kudi kada ce eh, kofokom yana da miliyan uku amma sai shekara ya kare bai gani ko turasan milfara bai kamata ba bai kamata ba wannan burtali an surtu burtali ina gaya ma mutane tuni yanzu ha ba fara ba duk wanda ya san a cikin burtali kuma burtali ha ba an kace ki zo wurin hal wurin madile diladilai ha tsakanin diladilai da abuga maku ku bari almost through to ku bari su Faskar yanzu inda baka shibika ba ya yi amma ka yi shibika ka gani duk jeronki dawanka buga sun yi girma an zo an hidda su ba ka ji dadiwa. Ka san ko ana yi ana ji dadi tunda ko an yi maka barna banza ne ba ka da abu ga izini ki ce wannan da ya yayi maka barna ya biya tunda ba ba ba a bisin gaskiya ne ka yi shi madalla mun gode sosai Idris Karigo mu kare da kai Zakari ekwai yanzu kaman muna so kaman ka gaya muna menene jan hankalin da za ka iya yi musamman ma ga magabatan mu ma musamman ga sarakunan gargajiya bisa kan wannan bangaren wannan abin ga muhawarar eh, abin da nake tambayan sarakunan gargajiya su dinka da hamuna cikin hutan da muke muna jawa hankalin mutane paske in suna nan su da magabata duka abin da aka faɗi al'umma yana iya ɗaukan shi da mahimmanci eh to ne tambayan da nike gare su da kenan su magabata sarakunan gargajiya. To da daga nan ne kuma ka kawo ƙarshen muhawara tamu ta Studio Kalangu kun ji dai irin wato bayani daban-daban wanda ka samu daga daga malaman waɗanda sun ka zo suka amshi goron gayyatar tamu. Na farko dai ya kamata a ce waɗannan filayen na kiwo da kuma hanyoyi ko mu ce burtalai inda dabbobi suke bi da ma inda suke huta da inda suke zuwa shan ruwa ya kamata a ce ana kare su sosai sannan kuma ya kamata al'umma da kan kansu su san da babban hanya na kare wato ko kuma na kiyayewa da fuskantar matsala tsakanin manoma da makiyaya shine wato bin dokokin wanda gwamnati ta dora da kuma yadda da abun da masu wayar da kai suke yi da kuma dokan wannan wayar da kan nan da mahimmanci sosai saboda dama hausa sukan ce zaman lafiya ya yi zaman dan sarki shi ho hitina idan ta zo a tsakanin al'ummomi biyu ba a san an iya sanin lokacin da ta fara amma ba a iya sanin lokacin da ita wannan hitinar za ta karewa ba mun gode malaman da sun ka kawo muna nasu kokarin mun gode Idris Karigo mamba a wannan kungiyar ta kofo dep madalla mun gode kuma wato zakari ekwai wanda yake a kungiyar ta kofo kwam da kuma mamman rabiu ila daraktan ma'aikatan shaha mai kula da sha'anin kiwo sai kuma mai kifi za ku san ce wanda yake a cikin kofob madalla da ni ramtu isa wanke da na gabatar muku da wannan shirin ke ce muku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala